وهو يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص مالك يا سامو من الأباري سيور عمر بن الخطاب حليفة يا ربوتا عمرو بن العاص قمناسا وهو بمصر في زمان الرمادي لوكتين دا أكاي وتنيوما أنا جمتنيوما أنا جمتا آياتي قال فقلنا لمالك فزمان الرمادي رمادتي شي wannan lokacin na ramadatin nan kana sana aw sanatain بل bal سنين هذا shekara shi da aka yi wa gunci kaga ka duba yan duniya sun haddace wannan tarihi mu ko musulmai da aka yi akan babu mu haddace dalilin abin da nake nufin an haddace ba wai an yi kaza ba an yi kaza ba a'a mutane duniya yanzu suna tanadan abincin shekara kaza na ce maka ni ma ba sabon ba ina da dan buwa a Kano ya zo min ziyara yana cewa to lokacin da aka tura su yana daraktan noma na jihar Kano da suka je India aka nuna masu amfanin noma da fa'idan noma aka nuna masu suto sutun inda suke ajiye abinci an kiyasta ko da ba an yi yunwa ta shekara biyar suna da abin da su ci an shirya abincin yadda za a je an shirya kafar mu ku ga musulunci amma babu tanadin musulunci illa iyakace mu zagi american ana ana masifa na faɗo mana suna urgo mana burodi muna ci shekara biyar malam sun ina ma raye mutumin don da ina rikon waya ma da na baka nan mai sun tana da haka to amma tsaya aka ba ma shi ma ba musu yake ba ba ma musa yake ba mu bar magana kan mu rage ta to to in ba ina ga can har an saba suke koyewa ko na ga sune wanda suke suka fafe karkashin kasa suna koyi in an yi ruwan sama koyi shi suke saboda domin ba su barin sa sun fafe ramin da za a je duru wanda aka ne shekara suna koyi shi in suka ɓoye shi don noman rani don menene kuma ma dai ko da ya yi rasar suna son kayan su mu ko yanzu ina jin mana mustafa shi bai da abinci shekara biyar ba kuɗi na banki babban da kuɗi abinci dai zallan abinci kafin banki kuɗin banki ba kuɗi da ba yanzu ina cewa ko an toshe ma akawun ɗinka ko ma rikici ya ta mai a ƙasan ba da ma karɓi kuɗi To amma duk ya kana da gero, kana da masara, kana da dawa in an haɗa za ka shekara uku kana ci. To, to, to, da Allah ta mai amfani musulunci, wannan ɗin ba musulunci ba musulunci ne nuna haka ba. Ai shi ne wancan magana cewar ko dai a rabe dukiyar ta koma hannun attajirai ko kuma gwamnati ta ajiye ko ta ɓaci. da aka ga su suke cin gajiyan harkar suke tsarawa in kes ko wani abu zai taso har su ne in musifa ta faru su ɗebo barguna da gwadduna da wanduna da cross-cross kayan su ɗebo su zo su zuwa mana wana tasawa na godiya. Rain hankali har min sallah, za ga sun kawo mana tabarmin sallah kuma an ne. mutumin da ya dauko tabarma ya baka kai sallah wannan akwai magana tsakanin karshe in an jima kujera zai baka ka koma shi sitti sinina to kaga daga nan Umar yasa sa tushen ani to Umar shi eh, amru bin al-As ya yi tanadi a ya yi noma ya jimge, ya jimge, ya jimge, ya yi kiyon dabbobi ya jimge. ya yi kaza ya jirge a tara arziki saboda gaba yara kuma a dokkofe su a hana musu sauraron waje ta inda ba za su zo su ɓata dukiyar nan juya ta ba a tsaya a dole ne a hana shigowar maganganun waje cikin ƙasar tunda mutane shanu ne yanzu yaushe za ka yi wa'azin ka aji gidan rediyo tsiraru ma baka iya gaya masu ba yanzu in zan wuce na goni mutum ranar alamin zan wuce kawai sai na ganshi a daga rediyo wasu sama da ya gane shi fa yana jin rediyo ba daidai nake da shi ba kuma wallahi jahili ne bai bai ma san manufan san inda ta sa kai ba ina nufin ba ma jahili a addini ba jahili a duniyar in jahili na addini ne wa shi ne kalabar fito sinina haka zauna ana jin wannan wannan bai karyo ba su ce romta ba su taimako wannan bai karyo ba su ce a ainihin eh, yammacin eh, su ne yan yamma gabasawa abinda farisa ta rige to yanzu a fasarta ta ba su abinci har lokacin da wannan ya zo ina musu tsiya zargin ba zai yana musu wulaƙan ke cewa ah, wai ko ba ku ne masu cin bururu ba ba ku ne masu cin kyankyasa ba saboda talauci ba ku ne masu cin kaza ita gaskiya ne abincin mu kyankyaso bururu an muka samu fata mu jika shi muke ce amma yanzu Allah ya karrama mu da annabi yau ba jiya haka muke tabbas lokacin da makarantar ta har yara suka tafi ce to wani ana masa kira da mai cin bururu mai cin kyankyaso ce eh ni ne mai cin bururu mai cin kyankyaso saboda shi wancan din da zai ce tabbas haka ne bururu ne saboda babu amma yanzu ba mun zo muku mun kawo muku addi da gwance ba ba kyarishin gagafalar قال فكتب إليه وجوفا وجوفا وجوفا شكرا كوي وثيقة تعود أساس ويو الله كذا آجي يا آجي أيو من آجي أيو من آجي إجابة أيو من آجي شكرا كوي يا أجي ده de karanta takardar da namiji ake magana da mutane ake magana shi ya san wanda ya horar yana magana da namiji yana labbaika labbaika labbaika hmm. وكان يبعث إليه بالبعير ينا تورو مسد راقبة كون راقمي عليه الدقيق في الأداء baraƙume ɗaya ba raƙuma raƙuma raƙuma kowanne raƙume ɗaya an cika shi da gari sannan kuma an fashi a cikin yadi ma'ana a ci garin a sa yadi. ba ka gani ba hatta in an je an yi dai an yi eh, idi eh, layya layya hadaya kai ana sawa dabban hadayan kayan a lullube shi a ci naman a amfani da yadi kaga ke a ci naman a amfani da yadi fatan da ƙashin da menene a cinye yadi a ɗauka a sa to haka na ke turo da lagomi ba wai dilan abincin da ba sai kayan ne za a buɗe a tinka shi a cika shi da kaya da da gari kayan raƙumi. shi kenan in an tashi kamar yadda za ga karatun sai a baka raƙuri ka ci eh, raƙumin ka yanka a dafa garin a haɗa da raƙumin abinci kayan kuma kuɗin kashi kusa to haka kaga wata hikima ga raƙumin kayan kusan da aka sawa wancan raƙumin din kusan ya ishe ku a gida ku yayyaga da kai da matanka da ƴan ƴaƴanka a yayyaga a ba wani amfani da tsohon tsammanin sun da shekara shida kuma kayan lokacin ba irin kayan irin kayan mu ne ba yanzu sai ka shekara goma da riga ba ta komai ba ka wanke ka sa abunka ka wanke a sa abunka ainihin abin nan To amma wancan lokacin na kayan auduga ne ma amma ainihin dole ya mutu shekara shida. To ga kayan nan kayan kusa raƙumin ku a yanka shi ga garin a dafa don a samu mutane su farfado Irin wata kyauta kyauta kanta tana bukatar bayani. Tunda akwai hangen nesa a kyautan, akwai tunani a kyautan, akwai menene a kyautan. maimakon yanzu ka ga an turo muku da me yake da suna da taliya to me ake da laidan taliya ku zo na tafi hura wuta to ina aka ga abin hura wuta da a ce ne lokacin yunwa ake ji ice za a samu shi ko ina na ji na ji baka baka fahimce ni bane ba yadda na fahimce ka kaga ban amfani ka san dai ice ba a rafa shi muna yara ko na kira ne muke Allah baya ba wa makwalanci nama sai wutar gasawa makwalama saboda wuta ba ta da wahala ice bai da wahala a ko ina za a samu ice komai ya bushe fa amma abun da ke nema abun da za a ci ko za a samu in ka ga kana neman leda garin akwai me me yake da suna akwai ruwa akan nalka a garin nan an dalka ga raba ga menene shine yake bai kama da wuta sai da leda hmm. eh ko da ruwa ba yi eh. ai wannan ra kuma kenan za a duba ka kaga ita ma wata hikima ce ita kuma mai zaman kanta ba sannan ko babin tattalin ruwa babin tattalin ruwa ta kaga mu ruwan yayi mana yawa har ma mun rasa yadda zamu tattale shi duk da ke yanzu gashi nan ina jin cewa ke can daga angon ma zuwa nan zana ɗiba ruwa nan ko kabiru ce ake cewa in ma muka sake za mu rasa ruwan masallaci wani lokaci ya kore su to amma ba san yadda za a tattali ruwan da za a sha ga ruwan a rafi ga wane ne ga wane ne amma idan kowa bai ƙi ba dinga kaiwa gidansa ana zuwa masa ruwan su. To ina yake tanki? Ina tanki? ki kuwa zai kawo tankin da zai zo ya tsaya a ana ya zo in ya tsaya ma da kwanuka za a bi shi da bokitoji har a kwashe ruwa. Layi za a yi kafin ya zo, ya ko tudun wadana yana wala ruwa. Hmm? ni ban shiga babban kuma tambaya ba nan ma dai irin wannan alaman ka akwai alamar shingo addaqiq fil ba fil aba qala fa umar umar ya rama raquman nan fa yadafa ul jamal ya bada raqumi kama huwa ila ahli al bayt fa yakunu lahum eh, musu, yashimu kulu daqiqahu waltahafu al'aba'a, kullum luɓa da kayan, wantahiru alba'ira, ku sauke raƙumi. Ana cikin yunwa gaga mai kyautan raƙumi ba burodi ba. Kaga kyautan mai rai ce, kuma duk abubuwa masu rai wannan kayan kyale-kyale ba abin da zai tsallakar da mu ba. Kayan kyale-kyalen na babun to ga raƙuma, ga abinci, da wanda aka ce maka yau ana da masara ko ana da dawa ko ana da gero ana da abinci fukulu lahamahu wa atadimu bi sannan ku dinga miya kitsin hatta ina nuna musu yadda kada ai almabazzaranci an gana ma a ci a dinga jifan juna da shin an koshi idan aka samu raƙumin raƙon gida shi wannan man kaki din ku narka shi ku ajiye shi nan gaba zai ƙara sai ku dinga bantara kuna biya da shi hatta yadda za a riƙe raƙumin umar na nuna mutane ga tattalin tsarin inda ya kamata yi ya isa ko da na so a yi sala fasaha ta ƙare You know,